que la mère doit serrer le ventre de son bébé contre le Ta rungume yaronta da kyau, ta kula da yadda take kame da shi, ta bashi nono Yanda ya kamata. In ta rungume shi da kyau ya fi kama nono yanda ya kamata. Da hannunta guda ta kama kan nono tana sa mishi a baki ta bar matse shi domin yana rage karfin zuwan nono. Ta rinka mishi wasa da dariya domin yara suna kula da yanda uwayensu suke musu wasa da dariya. Ta bar matse kan shi sosai tana hana mishi sheda. Ta rinka kula da yanda yake sheda da yanda yake shan nono da kuma yake haɗe nono. Wani bi yaran suna gusawa kulawa ne domin su ta tsaya don haka ta rinka kula da yadda yake shaida da kuma yadda yake shan nono yadda ya kamata en faisant attention que ses voies respiratoires soient bien dégagées presque peut dire ana iya sanin so nawa ya kamata jariri ya sha nono a rana par jour Nous, on souhaite que l'enfant soit Mu a son mu a ba yara nono a euh, kowane lokacin da sun kai bukatar shi. Domin daga yaron ya fara kuka kamar yadda muka ce baya kukan banza. Jira da uwa take yi har ya gama kukan bata lokaci ne domin wasu yara suna jini ne domin sun bata jikinsu daga an wanke musu sai ta yi kokari ta wanke hannayenta ta ba shi nonon ya sha ba ma sai ta wanke kan nonon ba daga ta fidda shi daga cikin suken inta tana iya taba bashi ya sha tunda kan nono yana da tsafta da yake zuwa da shi ta kula dai da yadda yake shan nono ko akwai wani zama da ya kamata a yi in za a ba da nono a kowane yanayi ana iya ba yaro nono ya sha domin akwai matan da suke aiki na gwamnati wa'ansu kuma suna aikin gida ne kenan kowane lokaci in a tsaye ne tana iya ta bashi nono ya sha da in dare ne kuma tana iya ta kwanta kusa gare shi ta bashi nono in ma aiki take zuwa wajen aikin ta tana iya taya da yaron ta bashi nono ya sha akan lokaci in kuma gona ne take zuwa tana iya ta kai shi gona ta ajiye shi idan ya tashi ta tai karkashin inuwar ike ta zamna ta bashi nono shi ya sha